إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin kitabun tauhid inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na uku inda muka dakata a cikin masa'il na wannan darasi na uku ba mu da kammala su ba wanda yau a wannan darasi namu na hudu insha Allah subhanahu wa ta'ala idan muka kammala masail za mu shiga cikin sabon darasi a darasin namu da ya gabata mun dakata ne a wajen da malam yake cewa a sadisa a sharako mun kawo eh cikin babi na biyu muke amma ai cikin masail muke kuma ka ɗaya rage mana mukammala su eh eh attasi a ashara ko na'am to za mu tashi daidai a matsala ta goma sha tara التاسعة عشرة كو نعم تو التاسعة عشرة مسألة تقوم شاترة معرفة سنة قوله شوار الله شوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم da ya ce adkhalahullahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah yana shigar da shi aljanna tare da abin da ya kasance na aiki. Al-Ishirun a to na yi magana ne akan asami na ashara ko? To, to asasi a ashara, matsala ta goma sha tara, ma'arifatu sanin, annal mizana cewa ma'auni ko abin awo ko sikeli lauki ne yana da tahi biyu ma'ana marika guda biyu inda za a aza aikin alkhairi da kuma aikin sharri wanda idan muka dibi alamar ma'aikatar shari'a za ka ga sun nuna an yi wani abu mai kama da alamun taula nan ɓangare guda na dama nan ɓangare guda na wani to ma'ana dai shi ma'aunin ayon ayyuka a ranar lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a hadisi cewa yana da tafuna guda biyu fa amma man taqulat mawazino fa huwa fi ishatin radiya amma wanda ma'aunayyansa suka yi nauyi ma'ana ya samu alheri ya yawa Shi ne sadar da zumunta Shi ne karatun ƙur'ani ne yin sallar nafila ne yin sadaka ta nafila ne yin azumin nafila duk ayyuka alheri ga sunan sun taru fa huwa fi ishatin radiya wa amma man kaffat mawazinu amma wanda ma'aunayensa suka tawaye to fa ummuhu hawiya wannan ka uwarsa hawiya saboda duk wani wuri na ashararanci da saba ma Allah da ƙetar iyakar Allah za ka tarar da shi a wannan wurin da haka sai ya waye gari a alkiyama ko da yana da alkhairi ya zama cikin muflisun an ɗibi lada an ba wannan an ɗibi bilada an ba wancan har ta zo ta ƙare sai a ringa ɗebo zunubansu ana turawa a kan shi al mas'ala ta ashirin ma'arifatu dikril waje. sanin ambaton fuska man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajhallah wanda duk ya faɗi wannan kalma ta ikilasi kuma yana nufin fuskar Allah ta'ala game da ita to Allah ta'ala yana sanya shi aljanna tare da duk abin da yake da shi na aiki kuma wannan shine kammalawar mu ga babi na biyu wanda mun riga mun kammala masail dinsa daga almas'alatul ula zuwa na ƙarshe mun samu masail guda ashirin wanda kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala yanzu za mu shiga a cikin babi na uku eh, ya wuce ashirin ko? ashirin ne ko? mako ashirin ne To za mu shiga a cikin babi na uku. Malam Muhammad bin Abdulwahab rahimahullah ta'ala ya ce babu mana haƙaƙar tauhida. Babi mai bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi da kalar jannata ya shiga aljanna fi gairi hisab ba tare da an ba ba. kuma nan bai ce in sha Allah ba saboda abin yaƙini na duk wanda ya tabbatar da tauhidi kuma ya tsaya akan tsantsan tauhidi to kamar ya mutu an sashi aljanna shi yasa Muhammad ibn Abdul rahmatullahi alaihi bai ma kawo cewa insha Allah ba saboda ya yaƙini ne wa qaulillah da cewar Allah ta'ala inna ibrahima hakika annabi ibrahima kana ummatan ya kasance shugaba onitan mai da'a lillahi ga Allah annabi ibrahim alayhi salam shugaba ne mai da'a ga Allah hanifan wanda ya ƙaurace ma duk wata hanya da ba ta gaskiya ba ya tsaya a kan hanyar gaskiya bayan nan kuma Allah ta'ala ya bayar da shaida a kansa cewa walam yaku minal mushrikin bai kasance a cikin mushrikai ba dama yahuda da nasara duk suna yin da'awa akan cewa annabi ibrahimu nasu ne don haka sai Allah ta'ala ya tsarkake annabi ibrahim ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima shi annabi ibrahim hanif ne yana kan dinin hanifi addinin da ya kaurace ma duk abinda ba hanyar gaskiya ba zuwa ga hanyar gaskiya walam yaku minal mushrikin kuma baya cikin mushrikai aga wannan shaida kenan daga ubangiji ta'ala suratul nakal aya da ashirin. qala Allah ta'ala ce, Wallabi hum bi rabbihim la yushrikun daga cikin sifar mu'minai su ne ba sa yin shirka da ubangijinsu ma'ana ba sa haɗa Allah da wani a wurin ibada muminai idan za su bauta za su ta ma Allah shi kadai ba su haɗa shi da abokin tarayya sai hadisin mu wa an Hussein bin Abdurrahman wannan hadisin an karɓo ne daga Hussein ɗan Abdurrahman ala Hussein ɗan Abdurrahman ya ce kuntu inda Sa'id ibn inda Sa'id ibn Jubair na kasance a wurin sa'idu ɗan jubair faƙala sai sa'idu ɗan jubair ya ce ayyukum ra'al kyaukabal ladin ƙaddal bariha cikinku wani na yi ga tauraruwar da ta haɗo jiya amma mun kusan cewa taurari ba haɗuwa suka yi ba ma'ana wannan yula da za a gani ta yi tal da wuta wani na cikinku ya gane ta a lokacin da muna wurin shi in ji shi Hussein ɗan Abdulrahman. Fakultu ana sai shi Hussein ya ce ni ni ga tauraruwan nan. Sun makultu sannan ya ce ni ce amma inni lama kun fi salati. Sai dai ni a lokacin da na ga wannan tauraruwa ta yi yula ta kyalla ba sallah nake ba. Walakin ni ludigitu sai dai ni an cije ni ana ce macizon maciji alladabu ana ce macizon kunama alladabu a wannan lokacin an cije ni Ƙala, sai shi Sa'idu da jubair ya ce ba ma sana'ata da aka cije ka me ka aikata mina na kai bayan abin da ya cije ka ya cije ka kultur ta kai na yi tawada ma'ana na karanta wani abu na tawada qala ma hamalaka ala dalika me kai ka aikata haka kamar ya tambaye shi to me yasa kai tawada qultu hadithun kaga tambaya kuma ga amsa qultu hadithun yace wani hadisi ne حدثنا الشعبي da sha'abi al'imamu sha'abi ya bamu labari. Ƙwala, Sa'idu ibn ya ce wa ma haddasa kun, mina na ya baku ku labari, kaga wannan ya nuna ana abu na ilimi ɗaya bayan ɗaya, gaba-gaba babu rigima, wa ma haddasa kun. Me ba ku labari, ƙulta haddasa na an buraida bin al-Husayb yace ya ba mu labari daga Buraida dan Husayb annahu qala shi Buraida dan Husayb ya ce la ruqyata illa min ainin ba ayin tawada sai saboda kandu na ma'anar kandu shine akwai wasu bayin Allah da Allah ya talice su suna da wani nau'in kandu na baka da ya ga abu ya yi magana ga wannan abin to abin nan zai samu matsala ba wai maye ba ne a'a haka dai abin yake da haka ana son irin wanda da wannan jaraba duk abin da ya gani ya yaba masha Allah kai ya yi magana ya ce ai abuna da kaza zai ga an wuto da jaki dauke da ƙasa ya yi magana jakin ya durkushe ko a wuto da shanuwa ko mutum ko wani abu to ba a yin rukuya sai in wannan sha'ani ne na kandu matin ko masassara mutum yana jin zazzaɓi sai a yi masa tawada bai zama nesa gare mu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a hadisi ingantacce cewa dukkan mutumin da ka jin wani raɗaɗi a cikin jikinsa ya aza hannu na dama a wurin da yake jin raɗaɗin sa'an nan ya ce bismillah hassan uku sa'an nan ya ce a'udhu bi izzatillahi wa ƙuduratihi, min sharri ma ajidu wa ohazir sau bakwai idan ka karanta wannan to da izinin Allah Allah zai warkar da kai daga abin da kake ji na damuwa duk wani zoji da raɗaɗi to zai zama abin da ya zama maka mai sauƙi da ƙala bayan da ya gama yi mai bayani cewa ga abin da Buraida ɗan Hussein ya ba su labari cewa ba a yin rukuya, amma kaga Musa ya fi cewa rukiya, ba rukiya ba ne rukuya, ma'anar rukuya tawaida ko tawada a karanta wani abusa ko a tawada na alkur'ani ko wasu al'adiyya al waɗanda aka ruwaito daga annabi ko kuma wasu bayin Allah salihai na kirki ce to ai ba ta wada in ba ga kan duba ko masassara kwala. sai shi Sa'idu da Jubair yake ce ma Hussein bin Abdurrahman ada a hasana maninta ha ila ma sami'a wanda ya tsaya ga bakin abin da ya sani to ya kyauta wanda ya tsaya bakin saninsa to ya kyauta walakin haddathana ibn abbas sai dai yanzu ga ƙarin ilimi ya ji bakin abin da ya sani to yanzu bari ya ƙara mai wani ilimi sai ce walakin haddathana ibn abbas sai dai abdullahi ibn abbas ya ba mu labari an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin an karbo daga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya ce oridat alayyal umam an gitta mani al'ummomi ma'ana an gitta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa al'ummomi waɗanda na gabata fara'aitun nabiya da aka gitta mani suwa sai ni ga wani ba annabi wa ma'ahun rahat yana tare da ‘yan jama'a ‘yan kaɗan kamar su uku ko su bakwai ko in mi tsawonsu bai wuce tara ba duk kiran da ya yi Allah ya ja ransa bai wuce samun waɗanga mutanen ba ‘yan kaɗan da ba su kai goma ba wannabi wa ma'ahur rajul kuma aka nuna mini wani ba annabi yana tare da ƙarar mutum guda duk kiran da ya yi duniya na abi Allah mutum guda ya sama wa rajulan ko mutum biyu Wanne biyya? aka kuma aka nuna mini wani ba annabi wa laysa ma'ahu ahadun ya rayu a duniya ya yi kiran al'umma zuwa ga su Allah amma bai samu kowa ba ka kenan nan mai da'awa ko masu da'awa za su yi a ta'assi koyi ba lalle ba ne don ka yi da'awa ko ka yi kira ya zama an karɓa a'a ka tsarkake niyya ka ne Allah sannan Allah ta'ala Shi ne mai shiryarwa kai mai da'awa ba ka iya shirya kanka ballantana ma ka iya shirya wani sa'annan kuma ga ba annabe ya rayu Allah ya karɓe ransa to bai samu kowa ba cikin da'awar da yayi it eh, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace katsam cikin wannan hali rufe ali sawadun abin sai aka ɗauko mini gungun taron jama'a mai yawa taron jama'a mai girma da aka gitta mani su fazanantu annahum ummati sai ni tsammanin cewa wannan al'umma mai girma da aka gitto min da suwa sai ni tsammanin cewa al'umma ta ce faƙila li haza musa ta ka ce a wannan annabi musa ne wa mu da mutanensa zartu, sai ni sake dibawa zuwa ga sasanni wurin da Allah ta'ala ya sa ana nuna min wannan wa iza sawadun azim sai ga wani taron jama'a mai girma faƙila li hadhihi ummato. sai aka ce mini wa'yanda da kake gani su da al'ummarka wa ma'ahum sab'una alf sab'una alfan akwai mutum dubu saba'in tare da suwa kununa aljanna da za su shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da ai musu hisabi ba wala azabin ba tare da ai musu azaba ba bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi ma sahabbansa haka sun manaha ba sa'annan ya tashi ya zabura kada kala sai ya shiga gidansa bayan da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga gida fahadan nasu sai sahabbai suka ci gaba da tattaunawa fi ula'in a cikin waɗanda mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba ba ƙala ba wasu daga cikin sahabbai suka ce فلعلهم الذين صيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم to ai waɗanda da za a sawa aljanna babu hisabi babu azaba yana yi wa sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa qala ba'dhum sashe daga cikinsu suka ce fala allahum alladhina wuli bil islami wasu ce a'a mu muna ganin waɗanda aka haihuwa ne a cikin musulunci Da wasu sahabbai sun musulunta ne daga baya dama ba cin asalatan suna musulmi ba ne. da wasu daga cikin sahabbai suka ce to muna tsammani wayanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba waɗanda aka haihuwa ne a cikin addinin musulunci falam yushriku billahi shay'a su ba saba shirka ba ba saba hada Allah da wani abu ga bauta ba wa zakaru ashiya iska mace abubuwa da yawa waɗannan su ce kaza wayancan su ce kaza suna cikin wannan hali fakaraja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga babban manzo firar Allah da amincin sa su ƙara tabbata a gare sa ya hito musu aka baro sai suka bashi shi labari da abin da ya gudana a tsakankaninsu na tattaunawa. Faƙala bayan da suka faɗa mai irin wanda sun kai tattaunawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa musu suwa ce, humul ladina la yastarqun su wa'anga da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba su ne waɗanda ba sa neman a yi musu rukuya tare da cewa ya halatta a yi rukuya amma ba sa nema ba su nema a yi musu wala yaftawun ba a yi musu lallas kamar wadda muka saba hannun mutum na ciwo ya kai matuƙar zafi da zozi sai a yi mai tsakiya a sa ƙarfe sai ya yi ja a huda wurin don ya ji sauƙi ba su yi amma ya halatta amma su ba su yi ba su nema a yi musu tawada ba a yi musu tsakiya wala ya ta ɗayyaru ba sa yin camfi menene ma'anar camfi da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kasuwanci da ya bunƙasa mishi da sai ya auro wata mata sai a samu ta ta faɗi nan gidacen ya sai ce a ah, yana ganin matan ne take da shi'umci Basi su basa canfi sa camfe wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji subhanahu wa ta'ala suke dogara to sai sahabbai suka ga duk tattaunawa ga suka yi to gashi yanzu an karantar da su wayannan da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kuma cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum dubu saba'in ne amma ruwayar tirmizi Allah shi mishi rahama ta zo da cewa dubu saba'in sau dubu saba'in wanda za su ke kusan mutum miliyan tara da ƙari da ɗoriya sama to sai dai aikin suna da wuya ba kowa ka iya shi ba saboda duwa da matsala ta kan maka ba ka zuwa asibiti kuma gashi ya halatta ka nemi magani ko ya tabbata wa qatta da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi magani ma'ana ya nemi magani kuma ya yi umarni da a nemi magani kuma ya halatta a nemi magani amma kaga su suka ba ma kansu kaga kenan akwai aiki ba magana zuwa asibiti amma wa ya halatta yawa ya halatta mutum ya zo wurin likita ya karanta ka karanta mai matsalolinka ya rubuta ma magani ka sai ka sha Allah ya baka lahiya to su ba su yi ta bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana su a cikin al'umma da kuma irin aikin su mai wahala faqama ukashatu bin mihsan sai wani sahabi ne ya tashi take ce ma ukasha dan mihsan ya faqala sai ya ce Allah ya ja'alani minhum ya ce ya ma'aikin Allah ina roƙonka ka roƙon mini Allah ya sa in zama cikinsu. Kaga wannan ruwaya da ta zo mai magana a kan cewa su mutum dubu saba'in ne, to kenan banda kujera guda don tun duniya ta ukasha ta, bini sa. Ko, don annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce, an faƙala, an ta ko, sai annabi ya ce to kana cikinsu, kaga kujera guda. tun da nan duniya an san mai inda wane na ukasha bin mihsan radiyallahu anhu wa arda thumma qala thumma qama rajulun akhar to to yayi da qama da qala nafsu shay wata ruwaya ta ce thumma qala rajulun akhar sannan wani mutum na daban ya ce wata ruwayar kuma ta ce thumma qama rajulun ahara faƙala kaga ta zo da ƙalan ita ma udullaha ayya ja'alani minhum ya tahe ce ya ma'aikin Allah ka roƙan mani Allah ya sa ni cikin su bayan ukasha ya shiga faƙala sabaqaka biha ukasha yace to ukasha ya riga ka malamai suka yi saɓani dabra da shi wannan na biyun wani suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san cewa wanga munafiki na don haka ya ce okasha ya riga ka wasu kuma suka ta kan cewa a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi haka don datsa mutane don in ya ce kai kana cikinsu wani dawowa zai wani dawowa zai yawa sai ya zamana an dantse su an dakatar da abin ya tsaya nan bai ci gaba ba ta to idan dai muka dawo har yau ga maganar rukuya wanga bawan Allah wanda yake yayi a an cije shi kuma yayi rukuya ko a aka yi masa tambaya ni a dalilin ka na ita wannan rukuya kaga akwai bukata a samu duk abin da kai kana da dalili ya yi rukuya to yanzu gashi ana tambaya sai bi a dalilin ka na yin rukuya to sai aka kawo bayani na isa cewa wasu sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi tahiya sun ka zo wani wuri sai sun ka roƙi cewa a tashe su ma'ana a saukashe su matsayin baki sai mutanen nan suka ce a mu ba mu saukar da ku sai sun ka ta su daban sun ka yi zaman su ana nan sai ga kunama ta ji shugaban ga mutane sai ana tunanin ya za a yi ya za a yi <clears throat> sai aka zo su suka ce a cikin ku akwai mai rukuya eh wani daga cikin sahabban gaice shi yana yi sai ya mishi rukuya ya karanta fatiha amma ba zai yi rukuya ba sai an waɗi jinga tunda inda sun yi musu karimci an saukar da su ba tare da wani cece kuce ba kaga magana rukuya kyauta na da aka yanzu sai da aka yi a jinga cewa za a ba su akuya kaza sun ishe yalla munta sai rukuya da ita fatiha ɗin, sai ga shugaba ɗaya ya warke sai aka ba su abin da aka ba su sannan a suka dawo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayye mai tambaya cewa wa ma yudrika annaha ruqya to kai wa fada ma cewa ita ruqya ta kaga wannan ya nuna duk gaba ɗaya alqur'ani ana ruqya da shi ya karanta fatiha kuma Allah ya ba wancan lahiya a gani ko wata ruwaya ya karanta fatiha so guda wata ruwaya ya karanta fatiha sau uku ya tawada mishi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa kunamar tawabi ya ce to akwai saura na jingar da an kayo annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuna akwai saura don a bashi tashi kaga kenan aikin da suka yi annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya tabbatar da shi haka kenan babu makawa ruqya abu ne wanda yake tabbatacce ana yi idan dai ya zan mai ruqya ya sa abin da yake amma banda abin da muka ambata a kwanan baya na ruqya irin ta shirme ko kama irin su ya jaha jaha ya ilu ya rauka ya ilu ya sa'a ya ilu kaga wannan duk shirme na don suna yana ɗaya na aljannu aka kira eh ko su ahamun sakakun hala'un yasun ko su ɗanlun, ɗan hakun ko zakikun makikun kure kakatorso kaga sai suna su za ga ana ta ana yi ana tawadawa so kaga wannan ba ta kwarai ta ba eh amma wanda yake ya tabbata babu komi ana yin rukuya ƙware da gaske kuma ya halatta walau ko da mutum ya an jinga cikin rukuya bai laifi ba tun daga sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi rukuya an ba su jinga kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ce nisa suka an ba amma yace to in akwai wani abu da aka zo da shi to a bashi shi ma a kawo mishi nashi dangane da abin da ya shahi tauhidi wanda dama babu yana magana akan cewa mana haqqaqa tauhida duk wanda ya tabbatar da tauhidi da kalar janna zai shiga aljanna akwai buƙatar ilimi game da Tauhidi. amma da Allah ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah farko ya zama mutum yana da ilimi game da shi tauhidin nan sannan abu na biyu ya zama mutum yana da al'i'itiqad kuduri ya kudurta shi a zuciya <clears throat> sannan abu na uku ya zama mutum ya yi al'inƙiyadu jawuwa ya miƙa wuya mai tsaya yana ya gaba ya zo baya ba Sai idan aka samu wannan ya tabbata to a haƙiƙa wanda biyu ya tabbatar da tauhidi to haƙiƙa aljanna ta tabbata gare shi ba tare da isabi ba To aka shi yasa malam da ya waɗi babe ne mana ƙaƙar tauri da kalar janna sai kawai bai ce insha Allah ba saboda abin tabbace yake eh da haka babu abu wanda adda kima da daraja a wurin a al'ummar musulmi da ya kai ga shi wannan tauhidi kaga kowa ya kokari ya tabbatar da cewa ya inganta aqida ce ya tabbatar da tauhidi ne yana da ilimi a kan shi kuma ya jawo zuwa ga hukunci da Allah ta'ala na shiga masa'il ko to to na da dan kominci biyar to to to insha Allah bari mu dawo shiga masa'il to malame ce bi masa'il cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta warko, ma'arifatu maratibin nasi fi tauhid sanin matsayin mutane ga tauhidi kaga kai mutum ka san baka iya hawan wata kujera ga ta kana ji kana gani amma sai ka sallama ko don ga alama duk ko musaran da dai don duk wanda ya ji bai da laya asibiti kuma ya halatta ya asibiti ne to a matsala ta biyu ma ma'ana ta haƙiƙu menene ma'anar tabbatar da tauhidi ya zama waɗancan matakai guda uku akwai ilimi akan tauhidin sannan akwai kudurcewa a zuciya sannan akwai jawuwa zuwa ga hukuncin Allah ba wani inda inda da ɗan adam zai almas'alatu thalitha a Salisa, mas'ala ta uku sana'u su subhanahu ala ibrahim yabon da Allah yayi ma annabi ibrahim a cikin aya cewa walam yaku min al-mushrikin annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba da haka masu cewa annabi Ibrahim ba Yahude ne ko ba Nasare ne kenan ba su dace ba ba su ci nasara ba bisa ga da'awarsu arabi'a mas'ala ta hudu sana'u yaban da Allah ta'ala yi ala sadatil auliya da shugabannin waliyan Allah sahabbai kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi salamatihim da tsirarsu min shirki daga shirka su ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tsira daga shirka amma Allah ya yi su alkamisa mas'ala ta biyar kaunu tarkin rufiya kasantuwar barin yin tawada walkayi da lallas min ta tauhid yana daga cikin tabbatar da tauhidi mana haƙaƙa tauhida amma kuma wanda ya yi yana nan da tauhidi ne illa dai an carmai ko eh al-mu'min al-qawiy khairun min al-mu'min wa fi kullin khairun amma wani ya tsere mu <laughs> to sai a da safo mas'ala ta shidda kaunul jami' li tilka kasantuwar wanda ya haɗa wa'yancan ɗabi'u da aka ambata uwar tawakkul shine wanda ya riga ya kai almutawakkil amma wanda bai haɗa su ba ba a zargi ne eh wanda shi na iya ta yi a nemi magani ne to a ta sa stamina ko asabi'a ta bakwai umko ilmin sahaba zurfin ilimin sahabbai bi ma'arifatihim da sanin su annahum lam yanalu zalika illa bi amali tunda an ce ga mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sahabbai ba su ce muna ba mu annabi kusa ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka tattauna ya shiga gida ya hito sannan kuma ya ba su labarin ga cewa ko suwa na azamina ta takwas irsohum kwaɗayin sahabbai alal khairi akan alkhairi da an faɗi alkhairi to babu abin da suka so bayan su zama suna a cikin wannan alkhairi din lokaci to to insha Allah sai mu tsaya daidai wannan mas'ala ta takwas ko a sai mu tashi akan mas'ala ta tara saboda akwai muhimmancin kula da lokaci kwarai Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu zama dan mu da shi abinda aka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuskure na Allah shi yayi mini Allah ya shayi shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك